tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imam al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tafsirin suratul shura a inda in ba manta ba allah maɗaukin sarki cikin ikon da yake bayyanawa na shi ya bayyana cewa shi ke saukar da ruwa daga sama bayan mutane sun yanke tsammani daga samun falala da albarkar ruwan sama sai allah maɗaukin sarki ya saukar musu da ruwan kuma sai allah ya yada albarka da rahama a ko'ina malam ya ce a cikin wannan aya allah maɗaukin sarki yana yi makafiran maka hannunka mai sanda ne a lokacin da manzan allah ya kira su su bi allah su bar shirka sai suka yi tawaye to sai allah maɗaukin sarki ya kama su da fari irin farin da ya kama mutanen zamanin annabi yusuf da zamanin annabi musa tsawon shekara bakwai ko ruwa tsilli ɗaya allah maɗaukin sarki bai ɗiga masu ba shekara bakwai aka yi babu ruwan sama aka yi yunwa bala'i ta yi bala'i musiba dukkanin ƙoramai suka bi suka bushe suka shiga cikin tashin hankali gane suka shiga cikin tashin hankali ba ɗan ƙarami ba tare da haka allah maɗaukin sarki bai saukar da ruwan ba suka roƙi allah suka roƙi manzan allah ya roƙan musu allah kamar dai yadda fir'aun ya dinga irin wannan tsiyar ya tsokani kaza allah ya sauka mai da bala'i iri kaza sai zo sai su roƙi musa su ce to ɗan roƙan mana allah in allah ya yaye mana wannan bala'i ma za mu imani in an roƙan musu sai su ƙi yin imanin to haka allah maɗauki sarki yan mutanen maka ai sanda aka saukar da ruwan sama wai in kun ga murna a maka ke sai ki ce in ku ne yanzu da sai ku imani ku duka amma wallahi wannan ƙara baza su ma yi cikin daji suka ƙi yin imani mafi yawancinsu a badar annabi ya danne su diya ya yanka su mun fahimci wannan suka ƙi su imani saboda haka gode ma Allah duk in kin ga an saukar da ruwan sama to ki godiya ga Allah a garin makka idan aka yi masu ruwan da aka yi mana kaman farin damina zuwa yanzu to zai wahala ba su roƙi Allah cewa a tsaye da ruwan yayi yawa ba in ba zaka samu ruwa masu kyau guda uku guda hudu ya ishe su amma mu nan fa aka yi mana sau ɗari ma bai ishe mu ba to ruwan sama alheri ne kuma kun san abin mamaki in dai ana ruwan sama to arziki zai sauka arziki zai sauka in ana ruwan sama ba abin da allah madaukin sarki bai saukarwa na arziki a cikin shi wallahi babu shi za ku yi mamaki in kuka je wajen su argungun da sauransu ɗin sai a zo a yi su a kwashe kifin amma kafin shekara a zo wani bikin kuma sai ga kifayen sun kara dawowa wallahi wasu kifayen daga sama suke saukowa allah ne ke saukar da su kuma kifi ne sosai zinare wannan allah maɗaukin sarki yana saukar da shi daga sama in allah ya ga damar maki arziki dare ɗaya kawai sai a yi ruwan sama ku tashi ku ji kankara na ta sauka kina buɗe ƙofa sai ga rabin gidanku ya cika da zinari hatta ce Allah amin mala ta mu roƙo <laughs> ai sai ki gane kuma walau basatallahu rizqa li ibadi da Allah zai saukar da irin wannan arziki ga mutane kuma laba fil ardi da sun yi tsiya kuna fahimta ko shi yasa idan Allah madaukin sarki ya saukar da ruwan sama to alheri yau da a ce muna kasan in chinese ne china ko isra'ila kun ga mata yawan kudin nan to za ku iya ciyar da najeriya ku kadai yanda muke da kasan noma ba wacce za a ce bata da gona a cikinku aƙalla kowace za ta iya noma masara buhu dubu biyu wanda in aka yi lissafi sai ga wajen buhu dubu da ɗari biyu ribanta ne kin huta wannan buhu dubu da ɗari biyun ya ishe ki ci abinci ki biki ki ki na zumunci da komi a tsawon shekara kuma har da rara a tsakar gidanku tsakar gida za ki ware wani waje kawai ki ɗiba ƙasa ki zuba a kan talis kawai sai ki yafa tumatir a saman rufin gidan ma za ki yafa wannan saman rufi na gida kan kwano sai ki yafa alayyahu da sauransu amma yanzu ga filin cikin gida ba a komi da shi saboda arziki yi mana yawa kuma kullum mutane suna kukan wai talauci ba su da kuɗi ba su da kuɗi ba su da kuɗi kuma wannan rashin kuɗin da gangar ne in ka kama hanya za ki kaduna ko kano ko sokoto ko katsina ga filin allah na iya ganinki wani filin ma ba a nomawa abin da ke damun mutane shine wai sai an je an duka noma na doke tsohon ciniki an daina wannan yayin duk wanda ya je nemi fili ko wallahi ya nemi taimakon allah kawai zuba arziki a ciki idan kika samu kika noma amfani zai fito allah zai sa albarka a cikin shi idan kika samu wani bangare ki taimaka ma bayan allah ki zumunci ki sadaka sai ki roƙi Allah bayan ɗan lokaci kaɗan ruwa ya ja to sai ki je sai ki samu a zuwa haƙa maki borehole a wannan wajen kuma sai ki noman rani kinga kin samu kuɗin da za ki kashe zarafin gabanki a lokacin rani kuma gashi kina noman rani wanda abinda za ki saida kuma ki kashe zarafin gabanki da damina wallahi di ya fi wannan kulle-kullen da kuke kulla ma yara suna talla suna zuwa suna kullo muku sharri wallahi di ya fi shi dan nan gaba kaɗan ko ba wanda zai je aikin gwamnati gano wannan da kyau yadda ke ji ana cewa civil servant nan ko lalle ma'aikacin gwamnati servant ne da gaske in kika gane wannan allah ba wanda zai wahalar da ke je tun karfe takwas sai uku da rabi kina cike takardu ana baki kwairi baki da wannan in kika samu gonanki gonan na haya zaki samu a hankali a hankali zaki siya sai ta zama taki sai kiga kina iya san maki sai wani wajen da zaki noma su gwaiba su ayyaba su mangoro su kashu da sauransu amma ruwan sama hanyar arziki ne mai yawan gaske kuma da za mu kiyaye wannan za mu samu alheri ba dan karami ba yanzu da a unguwan nan na san gida kaɗan ne za ki shiga baki je kin ga a ɓangaren gidan sun shuka rama da kuɓewa da tumatir tattasai a tarugu da alayyahu ba amma yanzu fa a wancan lokacin da suke wannan suna cin abinci ba su da matsala arziki lahiya lokacin amma yanzu aljihun kowa ya bushe kuma wai mutane saboda ma allah ya lallaba musu libasul jo'i wai har yau an ma kasa gane menene ya haifar da wannan matsalar kuma ga ruwa allah yana saukarwa yana ta rushe gidajen mutane amma mun kasa cin moriyan wannan shi yasa ku yi nazari sai ki ce mai gidanki allah ni ma ina son a samu mai argona kusa da taka ci a'a uwar gida kuma noma za ki yi ce a ai ma ina son rikawa da nawa gudunmawa to zai kula miki da gonan yana zuwa yana biyan kuɗi ana nashi kuma yana sa ido game da naki ko don ya ci kasuwanki ya tsara naki sama da yadda zai tsara nashi wallahi za ki ga alheri mai yawan gaske fara da noma kamar buhu 150 <laughs> baɗi sai ke uku. Allah sai kin zama babban manomiya Allah ya sa albarka Allah madaukin sarki ya ce wa yin shiro rahmatahu Allah yana yada rahaman shi to ruwan saman rahama ne alheri Allah madaukin sarki ka sada mu da rahaman da ke ciki yau za mu tashi aya ta 29 inda Allah madaukin sarki yake cewa a'udhu billahi samii'il alim min rajim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير allah maɗaukin sarki ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ɓangaren ayoyin allah da ke bayyana isa na allah da ƙudura da irada nashi ya ce khalqus samawati wal ard irin yadda allah maɗaukin sarki ya halici sammai da kuma ƙasai kafin ki je sama fara kallon abin da ke kusa da ki ko kun san ƙasa ba iri ɗaya ba ce in kin fitin nan sai ki ga ƙasan da muka yi ciko da ita wani irin abu ne daban in kin ƙara gaba can sai ga can wani irin taɓo ne kuma daban ƙasa ne kuna fahimtar wannan da kyau ko wata ƙasan ana iya noma a kanta wata kuma ba a iya noma a kanta wata ƙasan ganta filasta filasta laushi laushi don ku don ku gade ta nan tambaya a nan da wani sinadari allah madaukin sarki ya ƙasa da wani sinadari ne kuma ba za ku yi mamaki a lokacin da allah maɗaukin sarki ya yi al'ummomin da suka gabata can can cewa suna yin gini da dutse wai mai ke ɗaura dutse da dutsen ƙasa ce ko siminti ne ya kamata ku yi tambaya zamanin da annabi ibrahim ya gina ka'aba me ya rika sawa tsakanin dutse da dutse yana cokin me shi wata irin ƙasa ce haka mai danko za ta iya rike dutse duk wani yana daga cin ayan da za ku gane lalle allah gwani ne kuma kun sa abin mamaki ita fa duniyan nan gaba ɗayanta kashe casa'in ɗinta akan ruwa take amma ruwan bai gama tsima ƙasan ta rubta ba allah ya iya rike ta to kuma duk ku aji wannan ku kalli sama yanzu rufin masallacin nan duk iyawanmu da gwanintanmu in duk duniya an haɗu ba wanda ya sai tseda rufin saman nan ba tare da tokara ba jin da allah ya tseda sama wannan kaɗai ya isa ya gane allah madaukin sarki gwani ne da ya ƙware wajen iya tsarin halittar shi ba nan ba sai ce wa ma batta fihi ma min dabbatin da irin abubuwan halittu na ban mamaki da allah madaukin sarki ya yada a sama da ƙasa kalli irin tsuntsayen da suke firfirwa a sama in an shiga cin ciki ga mala'iku a nan tsakanin sama da ƙasa ga aljanu allah madaukin sarki a nan doron ƙasa ya dabbobi ya ƙwari wanda idin kike gani da wanda suke cikin ƙasa ga mu ga sauran aljanu da muke rayuwa a bayan ƙasa duk allah madaukin sarki ya yi mu kuma kowanne da yanayin da allah madaukin sarki ya yi shi wani abin mamaki sai kin yi haƙi kin yi digin can ƙarƙashin ƙasa sai ki ci kwaro da gwazarma shi kuma gwazarma nan allah ya yi shi ya rayu yana jin daɗi a yake ci ya sha ya kawo kina fito da shi duniya kin sako cikin bala'i sai ya mutu sai ki samu tsami tsamiya ko ki ta tanka mu ba komi a ciki ki ɗauka ki kai ɗakin ki ki rufe zuwa an jima gobe da saba kawai sai ga tsamiya ya yaba da shi ta ina ya zo allah ne ya yi shi mun gano wannan da kyau ko ki ko ina wallahi sai ya zo kina barin waje ɗan yi rama ɗan kaɗan yana bushewa kina ba sai ga irin ɗan ƙwaron nan wanda yake bin rama ga su yaba yaba ki rasa ta ina suka zo allah ne ya yi su yana daga cikin wa ma batta fihi ma min dabba abubuwa iri-iri na halittar Allah da ya halitta don ya ja hankalinmu kuma abinda Allah madaukin sarki yake so in ya ja hankalinmu shine mu bi idan muka bi to kuma biyayyen mu za mu ci moriyarta sai ce wa huwa ala jam'ihim in sha in ya sha qadir Allah madaukin sarki ya ce wa huwa ala jam'ihim idza sha'u. Allah madaukin sarki san da ya yanke shawara kuma yake son ya tara mutane a filin kiyama kadirun shi mai ikon ya haka ne yanzu kun ga a cikin wancan ayan da muka karanta wa huwa allazi yunazzilu al a cikin ta akwai tabbatar da tashin alkiyama da ƙasa ta mutu an saukar da ruwa kuma ƙasa ta farfado to haka duk waɗannan yawan halittu da ke ganin su ko to allah maɗaukin sarki sai ma kowa hisabi daidai gwargwadon matsayin shi sai allah ya bincike kowa a kan abin da ya yi mun dai sai yadda za a yi sauran dabbobi hisabi ko to ke ƙoƙari kada ke zama cikin waɗanda za su ce kashi dama mu ma dabbobi aka yi mu daga ran da kike da na sanin dama dabba aka yi ki ko Ranakin shiga uku kin lalace allah ya kiyaye yanzu da ke an karar da ke ke san girma na allah to ki sani in kin tashi addu'a duk abin da kike bukata ke roƙa wallahi taska yake da ita gata nan yake cewa da mutanen farko da ƙarshe za su taru a waje ɗaya su roƙi bukatun da ke ran kowa allah ya bashi ya ce ba za ku iya karar da abin da ke wajen allah ba sai kama a sa allura ne a teku a zarota wannan alluran ta rage ruwan teku to ko ruwan kofi ta rage ki roƙa ki ce Allah ina kowa ya ce na son aljanna Allah ya bashi ina son kaza a bashi ina son kaza a bashi ina son kaza a bashi wallahi wannan ba zai rage abin da ke wajen Allah ba sai in allura za ta iya rage ruwan teku to wani yana daga cikin moriyar da za zaki ci wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ki gane shi mai iko ne akan kan ba abin da ya gagare shi cikin ma iko akan komai jiyan da ya sama jiyan da ya kasa jiyan da ya dabbobi jiyan da kuma ya shirya zai tara su a wani fili ɗaya kuma ya san kowa ya san abin da kowa ya aikata kuma zai ma kowa sakamako daidai da shi Allah ka sa mu ga alkhairi a gaba sai ce وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Allah madaukin sarki ya jawo hankalin mutane sosai a cikin wannan ayar ya ce wa ma kun min musibatin babu wata musiba da zai same ku koya take komin girmanta komin kankantanta da ranar ta zo ko da daddara ta zo fabima kasabat diko to bar mai tambaya kila ba ma ke mai sa'a da ake cewa matambayi baya bata ko mai tambaya shi ke sani tambaya mabudin ilimi wai a ƙasan nan wata musiba ce mafi girma da tafi wahalar da ɗan najeriya yanzu eh a ba ku san musifa ba ai musifa mafi girma a ƙasan nan jonathan ne mun gano wannan da kyau ko to fa bima kasabat aidiku wallahi ku kuka jawo ai kama kuntum yi walla alaikum irin yadda kuke shugabanninku suke don allah ki tsaya ki gani kuma ki auna yan ƙaramar dama ce fa allah maɗaukin sarki ya baki a matsayin sarauniyar gida ki ga irin yadda kike kama karya a gidan 'ya'yanki ne kika haifa amma da za a ce ki makanki hisabi akan adalci kike ko ko zalunci ke da kanki zaki ce azzalima kike tun da kan abin da ya shafi haƙƙinsu na tarbiyya haƙƙinsu a nuna masa addini haƙƙinsu na ci da sha da sutura da wanki da komi allah in ba sa kai ba ke ƙetarewa a wannan yara ne ƙila ce kin kula da mai yi wa mijinki da yake da girman haƙƙi a kanki na biyayya da wasu haƙoƙin baki iya kiyayewa ba kin ga wannan idan ya tattari ya tattari ya tattaru Allah su ke haifar da bakan malfa wa kazalika nuwalli ba'adha zalimina ba'adha Allah ce haka muke ɗaura wasu azzalumai masu ƙarfi akan azzalumai masu rauni ku kalli irin waɗannan abubuwan da suke faruwa musulmi ne zai ce gara arne da musulmi ana faɗi ko ba faɗi a wata ƙaramar hukuma a nan Zariya har cewa suke waƙa fa ake ana jin daɗi ana rawa musulmi uwa da uba suna cewa sama arne ƙasa arne tsakiya sai mai sola me suke nufi can sama abuja arne nan sama kaduna arne su haka za su tsakiya kuma za su haɓa ɗan uwansu ne wanda yake majalisar wakilai tsakani da allah in da lalacewan musulmi musulmin ma na arewa ɗan arewa ma bahaushe ka rasa shugaban ƙasa ka rasa gwamna wai ka ce ka rike ɗan majalisa to misalin wannan kotu wani karin magana malam bahaushe ce da yake cewa wane ya zama gaso rogo in ka ne ni in ga so rogon ni in zo da rogon a gashi kuma na san bawo za a ba kuna fahimtar wannan to ya mutum ya gama zama wawa wawa na ƙarshe bayan da za ya ka yadda dama na faɗa a ji wai ya fita daga yankin ku ya tafi wani yanki can daban saboda wawanci irin na mutanenmu wannan ɓannan an hada da malamai da masu kuɗi da 'yan siyasa da 'yan boko uwa uba waɗanda suka fi kowa cin amanan al'umman arewa da musulmin arewa su ne sarakunan gargajiya duk da su aka haɗa aka yi wannan abin kuma yanzu haka ma da su za a komo a ƙare yi sai an waye gari talaucin da ke baku tsoro ya zama kun saje da shi yanzu ba ana cin abinci sau biyu da kyar ba to so ake ɗayan ma ya gagara ba ma biyu ba to ko duk waɗannan abubuwan da suka faru ko Allah bi ma kasabat aydikum Allah ku kuka jawo shi arna a kudu da uwa da ya da sirika da jika da kowa mazinata ne mafi yawancinsu wannan iskancin yanzu ya dawo arewacin nan kira wannan bangaren da mutanen can da nan an ta san mai yin anko wajen sabon allah a da ana maganar luwaɗi ji muke can zaman annabi lot ne sai wajen bangaren tura wannan yanzu da ya matsu afirka kawai sai muka ji ya ji ya yi sansani a kudancin ƙasar nan yanzu abin ya zama ruwan dare yadda 'yan mata ke gudu ibinin na zina waya ka samari ke gudu ibinin na me na luwaɗi matan arna na maɗugu matan musulmi na yi arna na cin riba musulmi na yi arna na sata da fashi da makami da ƙwace musulmi na yi arna na ƙarya da cin amana da saba alkawari da hasada musulmi na yi duk wani laifi da kuka sani ana ma Allah ya fushi da al'umma arna aka sani da shi musulmi sun komo suna yi kun ga wannan in ba an tuba an bari ba ko wallahi fitina tukuna sayyidina umar ya tada runduna za ta yaki ya kalli yawan sojoji ya kalli kayan fada ya ce ku sani ba za ku yi nasara don kun tafi da yawa ko kuma da tarin makamai da za su taimaka muku wajen fada ya ce wallahi sinadarin nasara shine tsoron allah da nisantan zunubi ya ce abin da allah ke ba da nasara akan waɗancan kafiran yana da alaka da su suna saba mashi ne sai allah ya janye hannun shi a kansu ko kuma da yake kuna bin shi ba ku saba mai sai ya ɗora ku a kansu ko kafiran badar mai allah ya ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula ai saba mu allah da manzon allah suka yi shi yasa sai allah ya ɗora mumini akan suka yi daga-daga da su to duk wani laifi ne ke san kina yi ko ki bari wannan za ta ce abu ya rikice tsakaninta da iyayenta to kafin ki duba me ke tsakaninki da mahalicinki abu ya rikice tsakaninki da mijinki ki duba me ke tsakaninki da mahalicinki abu ya rikice tsakaninki da 'ya'yanki ki bincika haƙƙin allah maɗaukin sarki da ke kan kina kulawa wadda ta rubuto ta ce duk saurayin da ta yi 'yan kwanaki kaɗan sai fara wulakanta ta da cin mutuncin ta waye waye ki bincika me ki alakanki da mahalicinki kin gyara wannan alakan ko ko alakan a watsa take Allahi damuwa ku da bala'i da musiba tukuna Allah bai ci amanar mu ba ya gaya mana zaharar fasadu fil barri wal bahar sai ce bima kasabat aidin nas banna an yi a tudu ba a tsaya nan ba har an shiga teku an yi yanzu fa ya kai ga inwai in za a yi biki da ana zuwa bakin rafi ne a yi shirya fadala na iskanci iri-iri 'yan mata da samari aka koma sai a tafi wani island can wani tsibiri a tsakiyar teku gabas da yamma kudu da arewa ruwa ne a ji a shirya yanzu ku ba haka ake yi ba yanzu wani balan-balan ake zuwa a shimfiɗa a tsakiyar ruwan balan-balan ɗin ya kai girma masallacin nan goma haka za a ɗibi 'yan mata da samari masu zina na yi masu luwaɗi na yi masu maɗugo suna yi a filin allah a sha giya a sha gwiwi a cin naman alada a cin naman kare da jaki a iskanci iri-iri wai ana biki murnan wane ya samu mulki kowa ne ya gama makaranta ko wance za ta yi aure ko abin da ya kama da haka zahar alfasadu fil da kan duwatsu ake zuwa a hau a iskancin yanzu ya kai ga jirgin sama ake haya daga nan a tafi Legas ana tashi za fara fati duk iskancin da ake a ruwancin da ina ainihin za a yi a je a juyo kawai a yi ribas a tafi maiduguri a yi ribas a zo kano ba fa sauka za a yi ba kawai za a kewaye ne sai an gama fatin sannan jirgin zai sauka kawai nuna isa ne allah mun biyo ka sama in kana da abin yi ka yi ya ce za ku sauko abin yi yana nan a ƙasa duk a ga tsiyanta gasa kaka gasa ta bima kasabat aidin nas yanzu da abin da ake samu na tattali da ake cefane yanzu ana samun shi rayuwa ta yi kunci bima kasabat aidin na sai ce li yudhiqahum ba'd ladi amilu kuma Allah maɗaukin sarki yana ɗanɗana wa mutane wani ɓangare ne na abin da suka yi la'allahum yarji'un yanzu abin ta ci yan ƙananan yara sun iya gulma da kitifi da sisi na da makirci iri-iri A kan me ku gaya min yadda allah maɗaukin sarki zai basu su da su da iyayensu su tsira ba su ga cikin wahala da kuncin talauci ba kullum kina cikin damuwa da kunci binciki laifin da kike ma Allah ta hanyar haƙƙin mijinki haƙƙin iyayen mijinki haƙƙin ƙanninki haƙƙin ƙannin mijinki haƙƙin iyayenki da kowa ki je ki bincika Allah zai baki ki ta tsiya ne baki hmm? kuma Allah ce li yuziqahum ba'd allazi amilu damuwanku wai wani bangare ne ma Allah yake dan tsakura mutane yanzu laifin mu a kasan nan dan bangare ne Allah ya tsakura mana la'allahum yarji'una wai ana mana haka ne domin mu komo mu shiga taitayin mu kuna fahimtar wannan kun sauna abu mamaki me yasa dan kasan da yake cikin talauci da wahala wani zai ce ai shugabanni ne kada a mu duka ne muka haɗu kowanne da salon saban Allah da yake yi na farko masu kuɗi ba sa tausayi talakawa ba sa godiya an bar marayu na rayuwa cikin kunci da wahala an bar mata marasa ƙarfi tsofaffi suna wayo allah yara sun kima iyayensu biyayya su kuma iyaye sun ki tausayin 'ya'yansu abu wannan kaɗai laifin ya isa zama mutane musiba amma a ƙasan nan fa duk abin da yake arziki ne a wata ƙasa mu arziki ne a wani ɓangare ba shi ne arzikin ba yanzu akwai kasan da kawai su suna takama da yawan mutane ne in kin dauko kice china duk abin da suke yawan mutane ne suka tsaya suka yi ilimi kuma suka amfani da ilimin nasu amma munan muna da yawan da ya ishe mu amma yawan banza duk abin da ake noma shi a wani ƙasa ya zama masa arziki yanzu ba tafarnuwa ba tafarnuwa kaɗai ɓangare ne na arziki mai girma a ƙasar isra'ila kun samu mamaki a nan kano suka sami irin shi akwai ƙasan da ta zo nan nan katsan ta samu irin bedi da shi shine arzikin ƙasan amma muna nan cikin bala'i kowa ya fi son wani ya cikin sauki ku je inda yake haƙan kuza zinare da wane ne ku je ku gani kuɗi suke samu tsagagwa yana samun kuɗin sai dan matsa gaba kaɗan ga karuwa nan a nan kuɗin za su ƙare ƙara koma cikin ruwa kun gano wannan da kyau ko bala'i musiba iri-iri jama'a matan shi na gida tana cikin takaici ku ga manyan da ba za a samu wannan guban dalma da ake cewa ba kuma kiri-kiri malamai sun yi shiru sun zama yadda kasan ulama ubani isra'ila la ya na hauna an munkarin fa'aluhu yasa Allah ce wadda raballahu matsalan karyata Allah ya buga misalin wata alƙarya kanat aminatan mutuma'inna ita wannan alƙaryan harkon al'amarinta na tsataki hankali kwance ya ati ha rizqu ha ragadan min kulle makanin arzikin al'umma yana zuwa ko ta ko a da a ƙasar nan ko gyaɗa kike sai da arziki ne ko kaɗi kike kina lagwani arziki ne abin da kike za ki samu abin da in yake ta yahu za ki mata abin arziki in za a auras za ki iya kai gudunmuwa duk abin da haka ne ko ba haka bane ko kaciya aka yi sai ga ana ta kai abubuwa iri-iri ke ko ba kya komi a ce kiwon kaji kike kina da kwan da za ki sai da kyar kashe zarafin ki amma sai kin kiwon kajin sun yi bulbul wani ya bude kejin ya kwashe su bima ba aidin nas baki cin su shegen unguwa ka ce su kuna fahimtar wannan da kyau ƙasa cikin natsuwa hankali kwance zamanin shi ɗan hodiyo ba idan mace ta yi fara zuba furan take a koko ta rufe da faifai sai ta ɗauki kwabo sai ta ɗaura a kan dutse a kan faifan duk wanda ya zo ya gani ya san kowane dunkule daya kwabo ne in ya zo sai ya buɗe ya ba adadin abin da yake son ya siya ya aje kwabban ya gaba to yanzu fa da ƙwaryan da faifan da dutsen da kwabban da aka sa duk za a gaba da su kowa ya zama macuci kowa ya zama mara gaskiya kowa shi dai shi kan shi in ba shi ba ba ruwan shi ba amana yanzu gaba ɗaya mutane sun zama abin da suka zama ko hadisin mutumin nan da ya zo gari siyan kaya da ba abin da zai siya ko suka ce ya yi siyayya ne kudin sun ƙari ga kuma kayan su ya ga wani shi kuma ya zo ga kudi amma ba abin siya ya ce ranta mu ya ce wane ne zai tsaya maka in na ɗauki kudina na baka sai ya ce allah ya atocin da ka ce allah ga su ya ɗebi kuɗi su nunin kuɗi ya danka mai ranar kasuwa ya zagayo shi wancan da aka ba amanan kuɗi ya je bakin teku yana son ya samu jirgi a tasha bai samu ba yamma ta hankalin shi ya tashi ce gashi mun yi alkawari da sunan allah ya za a yi shi kuma can mai kuɗi na caka ga duniya kuma yadda ta zama yanzu ana amfani da sunan allah ana cin amana sai to sai je saro ice kawai faskara shi ya rarrake cikin shi ya zuba kuɗin nan ya gyara ya maida ya ɗaure gam ya ce ya allah ga kuɗin da ɗauka da sunanka kawai jefa a cikin ruwan kawai ya tafi shi ya gyara alaƙan shi da mahalicci shi da allah ke haka ke ɗaure ma yaro kuɗi a ɗan kwali ke ce allah ga amanin ɗauko kace je ka wani ya ta da shi a hanya ya kwanci saboda ke kanki kazama ce baki gyara alakan ki ba mutumin ya gaji da jira zai juya sai ga ici sai ce to bari dauke wannan ko faskara a yi a dan yi miya haka ya dauka ya tafi gida yana sa ya daki ice kawai ya watse sai ga kudin shi da takarda a ciki shugaban Allah ka yi hakuri ban samu jirgi ne a tasha ba kuma ga lokacin alkawari zai wuce ga kudin ka na dawo maka da shi a yi hakuri tsakanin da allah ya zana haka lokacin zubin adashi zai yi kin kwashe kudin mutane kin cinye ki ki zubawa ki gaya min yadda zaki kasa ma yaro alale ya kari dole ala'allan nan sai an yi kwanta kin yi asara saboda kin bakanta ma wata a can Allah ba zai kare ba ko kuma kwashe bashi kudin mutane su haye ki kin bakanta ma wata musulma ta ce Allah ya isare a can saboda ke azzalima ce algushu ko ina to wannan alƙaryan aminatin mutma'inna arziki na zuwa mata ko ta ko ina fa kafarat bi al'umilla sai suka kabarce mana ni'imar Allah Allah ya ba ku kuɗi kun samu kuɗi wajen biki ku ta kuna sabon Allah a zo za a yi biki aure ne fa wai yanzu aure a duniyar musulmi ya fi zina tsada yau za ga yarinya tana so kana so an dinga bin wasu ka'idoji wanda ma an zalallahu biha min sultanin wannan laifin da ake ma Allah kaɗai na wahalar da al'umma yayin aure ku Allah ya isa Allah ya fushi da mutanen kasan nan ni na san a cikin arnan arewa akwai garin da ni har garin an kai na gani wannan garin kawai in ka ga yarinyar garin kana so ta ce tana son ka in tana so yanzu yanzu nan za ka je kawai ka gaida dattijan gidan yanzu yanzu nan kana eh kana san yan mu eh kana san yan mu eh to ka je ka siyo mana garma da fatanya da adda da fitiki da minje gara ka kawo yana zuwa ya kawo kawai ka samu wasu yan kuɗi ko da ɗari bakwai ko dubu ɗaya ka bashi shikenan kawai zai kira mutane ce gashi ne shi ya ba wani kawai shikenan kai gaba da ita wannan kuma shikenan za su yi noma da abinsu duk abin da ka ga dama ka ba su kai ka ga dama yanzu za ku haɗu an jima kayi mata a al'adan sun gama mu musulunci sai ce ga ka'idan sadaki da waliyi da shaidu da wa amma yanzu aka fara bin wasu procedure ana bin wasu protocol ana bin waye sai ki ɗauka za a sai yarinyar ne ai wata kaza ana nema ana ta wahalar da mutum sannan kuma ce sai wata kaza an sa wasu ka'idoji ba na allah ba amma yau da zuwa ya ce yana son ya zina da 'yan nan ya daɗe bai samu abin da yake so ba nan da awa ɗaya ya kace-kace da mutuncin ta ya ƙara gaba kawai amma yana cewa aure shi ni wani abu na ɗaure man kai an ce zina babu kyau in an ɗauko za a aure kuma aure ya zama musiba shine mijinki da yau zai ce ya ga wata yana son zai aura wai shi ke ya zama tashin hankali ni na ji matan take cewa da dai mata kisha wallahi gare je ne muka ruwa a waje wannan allah ta saka ta cikin bala'i kuna tsammana akwai wanda zai fitar da ita ne babu wata baiwar allah ne wani bawan allah ya neme ta salihi mutumin kirki iyaye suka ce sam ai bai da komi kwadai yanzu gashi abun kwadai ma babu ana cikin talauci kuma yanzu masu kudin sun riga sun gama yanke shawara su ba sa auren yayin talakawa isu isu suke auren su yanzu in ka gan shi wajen yan talaka to gudu ibinin ne ina ba ta mun gano wannan mai kyau iskanci kawai zai je ya kara gaba in aure ne isu isu suke a guna da manta aka je ta auro wani babban mutum irin wannan waje aka zauna ran nan ta tafi ganin gida cewa za ta yi sati ɗaya. can suka bata mata rai ta hado kayanta a kwana uku ta dawo tana shigowa kawai sai ta zo ta tadda 'yan mata guda uku riɓi-riɓi ya kawo su ya aje su yana kwana da su lokaci ɗaya ta yi magana ce ke ban san iskanci ya ce mata bai san iskanci ya ce rayuwa na don na aure ki zan daina ne dan ya ce tun kafin aure ki haka ne da kuma da kawai da na aure ki zan daina yadda nake rayuwa ta je ta gaya ma uwarta wanda ce sai ki haƙuri tun daga lokacin kawai dama ɗakuna guda uku ne ɓangaranta ɓangaren shi ma ɗakuna guda uku shi kenan yau wannan ta zo gobon a gabanta ake komi da yana kawo guest house yanzu ya fasa yana kawo gidan shi sai bi ma kasa ba da aidin nas Allah ne ke ɗanɗana mata nan na baku labari ɗaliba ne a garin nan ta irin wannan auren bayan malamin ta ya neme ta take iyayenta suka ƙi da ta je mijin kawai sai ce shi abin da yake a rayuwar shine shi dan luwaɗi ne in ta yadda a ci gaba haka aure ya ci gaba in ba haka ba to kuma za ta haɗu da matsala zai zai aje ta kalmu allaka ko ta gaya ma uwarta ta ce to ki yi haƙuri kin ga ke ke samun ɗan abin da ake cefane a gidan nan in ba ke daba ya za mu rayu dalilin wannan shi ne wai tana ganin to cin da shi ga yadda yake saduwa da ita to ita kuma tana da wani bukatuwan da ba wannan ba shin ta daidaita da direbanta ya riga dan ɗebe mata kewa jifa ita ma ta lalace tana ganin wannan fa ba wani abu bane irin wannan mazan su je su nemi karuwai a waje su kuma matan sai su koma suna ma isu isu wai muminin cikinsu ita ce wanda zai sai je ta sha giya hankalin ta shi a wannan ustazi ya ce wai a cikin irin waɗannan yan iska shine fa kafara bi an umilla sai Allah ce fa azaqa Allahu libasal ju'i da Allah ta shi ɗanɗana wa mutane sai ɗanɗana masu tufafin yunwa wal khawfi da tsoro kullum ɗarɗar kike me zai je dawo Allah ce sakamakon abin da suka aikata duk wanda yanzu aka zaunar da ita aka ce ta yi rabin mijinta zai wahala ta cika shafi biyu ta faɗi sharri ba shi ma haka saboda ne ba aminci ba amana Allah al'adun jama'a ku ji tsoron Allah duk musiban da ke samun mutane wallahi dan abin da suka aikata ne to sai Allah ya ɗauki waɗannan miyagun shugabanni kuma sai ya ba a kanmu ba su mana fatan alheri da tausayi mu ma ba mu wasu fatan alheri da addu'an cin nasara inda zai wuce a ce kaga azzalimi macuci shi kuma ya ce matsiyata kana tausaya musu suka feke allah ka san tsayin da za su yan kudaden ku kuma su sace sannan lokacin zaɓe na zuwa zo su mai da kowa waye su ɗibi 'ya'yanku su yi masu bangan siyasa 'ya'yansu na can turai su kuma suna karatu abin da suka samu sakamakon mulkin da suka samu sun tura masa can ko kuma kun tura mota ta tashi nan ku zauna cikin ukuba da bala'i kuma da da kokonku da kunun da garunku ake kunun yi tuwon a tuka kuma me a hana mu wallahi sai kun koma ga Allah kun tuba duk wacce ta san tana wani laifi da Allah ya hana ta ta karkare ta roƙi Allah Allah ya gafarta mata ta tuba ta bari ki gyara alakan ki da annabi duk wata sunnan annabi da kika murkushe Allah ki je ki yafa mata ma'ul hayati ki komo ki ci gaba da aiki da ita in ba haka ba bala'i ba ki fara shiga ba duk wani abin da Allah ya ce yi ko bari da kika kememi kike abin da kike ga dama ki koma ki binciki wannan wallahi musiba ba ki fara shigan shi ba haƙƙin makotaka haƙƙin miji haƙƙin yaya iyayenki kanninki yayyinki haƙƙin waɗanda kuke zaune gidan haya da kowa ki je ki bincika ki fitar da hakki ki gani wallahi kina nan waɗannan Allah zai canza muku su cikin ruwan sanyi ya mika al'amarin a hannunku ya ba waɗanda za su tausaya muku amma kuna tsammanin da wannan ƙazantan ne za a bi a yi maganin abubuwa gulman da ake zubawa kasan nan kadai kusa ta allah da take kuna tsammanin bai kai allah ya sa mana ido mu ci kanmu ba gulma kadai ba wani abu ba kowa ji tsoron allah ya bar abin da yake ga ƙarya inda kasan zikiri mutane suna ƙarya yanzu yadda kasan suna salati akan me kuna fahimtar wannan da kyau ko ga algushu wajen sana'a fura ne za ka siya kana cikin sha sai ka je na kauran kauri na waken soya nunan an mai algushu da da kuka ake yi kara yanzu waken soya cin da an gane cewa me waken soya ana iya yin madara da shi ba ma za ta sai madaran cowbell da wanda ya kama da haka a zuba ba a'a ita waken soya za ta siyo wai ita ma wutan da ita ciki har ka za ka zo kana yi da mutum ya sai abu bashi ya kaza ya kaza kana tambayin shi malam nawa kake bi na bayan ka san ga abun sai ya ƙara maka sai ya ƙara mun gano wannan da kyau kuɗi za ka ɗauka ka aiki mutum ya kai duk sai barafa yana zazzarewa a ja yar gace bai kai ba kuɗi za ka aiki mutum ya je banki an su kafin ya dawo ya zazzara wannan fitina har ina wannan bala'i har ina ba za mu bar wannan ba uwar gida ne ya zo tana lissafin mai gida ta kashe kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza da lissafa dubu goma nan ko dubu uku da ɗari bakwai ta kashe sauran kuɗin billahi lazi ki lissafa nan gaba talaucin na nan ba dai ha'inci ba za ki ha'inci a rayuwanki mai gida dubu ɗari bakwai na kashe amma ina da bukata kaza da nake son a taimaka a yamma sai ki mai kirari ki mai daɗin baki ki dan mai fari da ido haka far gigita shi da murmushi ta da zai baki sha biyar amma har ya gane cewa ke iya cin hanci da rashawa ne in zai shigo gida sai kwashe kudin shi ya ba abokan shi ce kwadana namu in ya zo ya gama magana in ya fita ya karba saboda ni saboda matsalan kina kallon tudun kudin za ki ta faɗin bukatu kuma bukatun hadda na ƙarya wannan ya taimaka wajen fitina da yawa yara za su kawo talla gidajen mutane ga kaza sai a ce kawo ta ci bashi yaro zuwa san kuɗi ta musa ya ce ita ba ita ba ce ina kallon irin ni ni yaro a jin munafuka algunguma mun gano wannan da kyau da yawa ana irin waɗannan abubuwan Allah sai kun ji tsoron Allah kun bari ga basussuka da kuke zuwa kuke karɓa wanda ake sa muku kuɗin ruwa wanda wannan haramun ne ku yi hankali da shi yana daga sirrin talaucinku za a baki kuɗi kina sana'a ana kaza ana kaza duk wannan kasuwancin na sha gaya muku riba ne a cikin shi zankame tara matan musulmi ana masu wani salati na shirmi na saban allah nan na taba zuwa ne wa'azi wasu daga cikin matan unguwan nan suka ce shi dai matsalar shi kenan komi ya ce babu kyau to zai bamu kuɗin ne ni ban iya bada kuɗi sunna nake iya bayarwa kuma na ce ai a raba aiki ne mu mu karantar da sunna sauran masu kuɗi kuma su ba ku kuɗi koko kowa aikin ofishin shi mu abin da za mu iya kenan mutane suka ki tambaya nike a wannan waɗanda suka sa kansa a irin wannan sana'a na raba waye ta arziki yanzu ana biyan kujerar aikin hajji cikinsu a ce ta biya za ta maka da wannan bakar sana'ar mun gano da kyau ko kan ma ku faɗa duk wani halin da kowane gida suke waɗannan abubuwan suke ciki 'yan gidan sun gaya min me ke faruwa ma abu ya hayaki na sani da wanda yaro ya ta biyan kuɗi ya ta biyan kuɗi da wanda idan aka zo ranar taro take cewa za ta unguwa na sani da wanda kuma ita tana zuwa ne ta ci bashi duk kaza kaza za ta biya rubakar rubakar din na sani amma dai an hana ku ya kamata ku bari Allah ya kamata ku bari tintini na ba waɗanda suke samun 'yan kuɗaɗe shawara na ce ku buɗe kamfani da za ku taimaka wa matan nan cinda suna da zuciyan sana'a ku fitar da ka'ida na karaza yadda za a ba su kuɗi a samu masu sana'a mai kyau da za zo suna yi kai ka samu amfani su su samu amfani na ce ku je ƙasan bangladesh da sauran ƙasashe mutum zai zo ya bude kamfani ne ya ɗibi mata kamar dubu goma ya koya masa ɗinki sannan kuma ya ɗauke su aiki su za su rika mai dinki ana fitar da wannan abin da aka dinka kasashen waje kwangila yake an suwa kasa kasa fatan garin sun samu sana ko ba samu ba ba za a yi wannan ba mace na haƙuri da kaɗan kun gane kwanakin baya ai na so samu ku wani business da za a rika yi wanda in namiji ne karshen ta in ka shi naira dubu uku a adadin abin da ake so a yi zai raina a kullum fa ka tashi kuma shi in yi an so kalla ba tsara ba a duk dubu uku yana da dubu biyu na shi. to da wannan sana'an za a samu ta ta samu a zuwa ɗibo mata a zuba su ɗari bakwai bakwai ka rika ba su a kullum ɗari bakwai bakwai ka ce za ka yi mata albashi ku saurara zan maki albashi naira dubu ishirin da ɗaya a duk wata amma zan rika saboda ki kula da 'ya'yanki ke kaza dubu talatin za a baki ai idan su araba za su zo ba su san abin da ke tsiyayewa ƙasa ba kuma wallahi ta daɗe ni a ma'aikatan tana aikin nan awa uku ta tafiyanta kuma aiki ne za a yi ta yi ana samun alheri abin da kawai za ta sa shine ta kauce ma ha'inci da rashin gaskiya wata tana fara samun kudi kenan ta raina mijinta zagi da wulakanci da tozarci iri-iri in ta cika kudin cefane sai an biya ta in tika sai an biya ta in tika sai allah maɗaukin sarki yana nan sai ya ɗauki ran mijin sai ya baki magatsiya kuma allah ya hana kowa ya tausaya maki kowa dai a nan da wanda na gano laifinsu da an faɗa da wanda ba a faɗi ba ke kin san kina yi wallahi ki tuba ki bari ku kalli da yadda rayuwanku yake ku kalla in ka kalli rayuwar mace gaba ɗin shi rayuwar tausayi ne yau kina fama da ciwon kafa gobe ciwon baya jiba ciwon mara ga ciwon gaba gaba da gaɓoɓi da gaɓɓai mai damunta yau kin ɗauki ciki laulayi abu mai daɗi har nike jin wani ɗan jarida yana mata shigantaka yana sai zagi wani yake cewa in ka ga goro ba kila sai mai ciki ta kai kwannafi shi ne sai a ce ta ce ta a duniya ba abin da ke so sai ne sai goro ba duk wani kayan daɗi ba ta so ta wata ɗaya wata biyu wata uku a cikin wannan musifar tana gama ciki ya nauyi tafiya da kyar zama da dabara tashi da hikimomi in za ta kona inda kasar wata tirela sai ta ɗiba fanya duk ki gama wannan wahalar haihuwa wani aiki in allah ya ga dama ya jarabe ki da rashin lafiya ɗan da rashin lafiya fitina kuma na daban ga bala'i na shayarwa da reno da kaza da kaza ko ba komi wani bai sai sa ki bi allah wannan kadai bai sai sa duk abin da kike mara kyau ki bari ki bi Allah ki saranda ba kuma sai ki hada da yan gulmace gulmace gidanku nan ne cibiyan gulma na unguwan duk fitina in dai aka zo gidan nan za a ci da wani dalili jama'a duk wadda take son ta ci mutuncin mijinta in ta kira ki a waya kina da salo salon musiba da zaki bata shawara akai duk in an ga kin wanke kafa kin dire gidan mutane to musiba ya sauka har ka ji mai gida na cewa wance da wance kasa kara zuwa gidan shi to kuna daga cikin waɗanda kuka sababar da bala'in bakan malafa take wa mutane bakin mulki kuma ka same sai ce me ba su na 'yan ƙasa ba sun kyautata ai kuma suwa tunaninsu ba abin da kuke bukata abin da kuke so an muku kuma sun ba muku kuma suna shirin su ƙara ba muku kakabe ƙaƙabe ma dai tukuna kina da ya ta isa aure ta samu miji an sa ranar ga ranar sauran sati uku yanzu ko bokitan biki ba a siya ba wata ma an gama siyan kayan duk an tara a ɗaki jiba auren ɓarawa ya zo ya sace da pickup suka zo suka lo da kayan suka tafi da shi wasu an ji an kai kayan gidan mijin irin kafin bikin na an balla ɗaki an kwashe kayan wani zai auren an ji an kai mai kayan an ce kula da su ya kwashe kayan ya siyar kayan amaryan shi duk wannan bala'i ne da ke samun mutane sakamakon laifinsu nan za a zo ce malam na ya aure amma daga baya na gano mijin baya sallah sanda aka zo neman auren kun yi binciken yana sallah kun yi bincike kawai da wallahi mutumin kirki ne ya zo yana tafiya a hankali to tafiya <laughs> tafiya a hankali shine kirki eh ni wallahi ina son shi hakan to kina son shi haka kuma ki hakura a haka ya sai ba tambayi liman wani ya ce unguwanku yake dan Allah yana sallah in liman bai sani ba sai ya tambayi ladan in bai sani ba sai ya tambayi mamu cewa wani <laughs> mu da ganin shi ya salla, ai tun lokacin da innan shi ta mutu na kwana biyu ai ba mu kara ga shi kenan kun gane cin da bai kiyaye haƙƙin Allah ba wallahi ba zai iya kiyaye haƙƙin yakko ba za ku binciki ya yake zama da iyayen shi ya rena uwar shi da uban shi haka zai rena uwarki da ubanki kenan ki hankali ba kwa binciken komi Allah dai ya sa gane dai Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa ma asabakum min musibatin babu wata musiba da za ta same ku kowane iri ne a ruwa ruwan sama ya mamaye muku gidaje ya rusa muku katanga duk wani bala'i ya sauka gare ku kuyi sana'a jalin ya kare barayi yan fashi da makami tashin bama bamai duka Allah madaukin sarki shi bima kasabat aidikum saboda abin da hannayenku ne suka aikata sai ke cewa ya afu an kasir dan ma Allah madaukin sarki yana yafiya yana yafi da yawa da aka yi hassan ya ce lamma nazal hazil aya yayin da wannan aya ta sauka kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina yi muku rantsuwa da Allah wanda ran Muhammad yake a hannun shi ma min khadashi udin wala atrat qadamin wala ihtiyaji irqin illa bi dhanbin wa ma ya'fu allah anhu akthar wannan hadisi da ifi ne ina fata mun gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace aya ta gaba allah ya ce wama antum bi mu'jizina fil ard وما لكم من دون الله من ولي wala nasir allah maɗaukin sarki ce wa ma antum ku kuɗin ku ku bi zina, ba ku isa ku zama masu gagara ba fa'itin wanda za ku zarce ma Allah maɗaukin sarki ku fi ƙarfin shi ku je ku ɓoye ku shagiɗe fil ardi a ko'ina a ƙasa haraban ku tsere ya'ani la ta'jizuna ne haisu ma kuntum wala tasbiquna ne duk inda kuke ya ba ku ya tsere ma Allah Allah maɗaukin sarki ya san inda kowa ya kuma zai cin mashi kuma lakum min dunillah kuma ku sani ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyin wala nasir wanda zai binci al'amarin ku ya taimaka muku wallahi babu duk wanda kika fake da shi kin fake da rumbun siyayi wallahi kin fake da shirme kawai ki fake ga Allah sai Allah madaukin sarki ya taimake ki kuma babban abin da zaki shine gyara halin ki, annabi ya ce bo istuli utammima makarimil akhlaq an aiko ne don in cika kyawawan ɗabi'u to ki bincike ya ɗabi'un ke ke mai kyau ne mafi yawancin mutane ɗabi'unsu ba mai kyau ba ne to ki gyara sai ki gyara alaƙanka da Allah ki koma gefe ki gani billahi lazi Allah sai maki komi ku san labarin mutum ukun nan da suka shiga cikin kogon dutse ba ya dutse ya zo ya danna kofan kogon da sau koma gefe suka roƙi Allah Allah bai fishe su ba ke tsakaninki da Allah yau kika shiga cikin bala'i kina da abin da ake ɗaga hannu ki roƙi Allah Allah ya fishe ki ne kowa ya kokarin gyara kan shi kuma ta hanyar bin Allah da kiyaye dokoki Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya tabbatar da digadiganmu ya kyamatar mana da sabo da kangara da dukkanin abubuwan da baya so ya kwadaitar da mu ayyukan da'a Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da mu akan sunna da tauhidi subhanakallahumma bihamdika ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum bana abu yusuf da muhammad bin sa'id da muhammad da sa'id bin musayyib da hassan da qatada da naha'i da sauri da auza'i da wasu mu ji su ko me suka ce Allah madaukin sarki ya tsare mana